وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما yadda muka a ci gaba da karatunmu na tafsir a wannan masallaci na juma'a masallacin umar ibn al-khattab radiyallahu an a yau juma'a haji babbar rana ɗaya daga cikin ranaku masu muhimmanci a cikin musulunci hasali ma ranar da tafi kowace rana muhimmanci a mako ranar da ake so a yawaita yin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lian Allah wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima kuma manzon Allah yace man salla alayya wahida sallallahu alaihi biha ashara duk wanda ya mun salati guda ɗaya, to Allah tabaaraka wa ta'ala zai masa goma saboda ka salati wa annabi a ranar juma'a tana da muhimmanci kwarai da gaske to a yau goma sha biyu ga watan ramalana hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin madina tana da shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai wanda ya dace da ranar goma sha bakwai ga watan mayu miladiyar annabi isa ibn maryam alaihi salam tana da shekara dubu biyu da goma sha tara idan ba manta ba muna karke-karken suratul fathe a jiya mun yi bayani yadda wakilai na ainihin ƙuraishawa suka yi ta zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma zimmar su shine wato ba za a bar ya karasa ɗakin kaba yayi yi ɗawafi ba ko kuma ya sauke umra ba kamar yadda ya niyya to amma dai a karke suhail bin amru ya zo an rubuta yarjejeniya an kuma kulle yarjejeniya amma daga cikin Yarjejeniyan da aka kulla Shi ne, mazan Allah zai koma sai shekara mai zuwa idan ya zo kwana uku katil zai yi sannan kuma daɗin daɗawa a duk wanda ya zo daga cikin ƙuraishawa ya samu musulmi to ba za a mayar da shi ba amma kuma wanda ya je daga cikin musulmi wajen ƙuraishawa to shi kuma wato wanda ya je wajen manzon Allah wannan dole a mayar da shi amma wanda ya bar wajen ƙuraishawa ya je wajen manzon Allah dole a mayar da shi wanda ya je wajen shawa, daga wajen manzon Allah ba dole ne a mayar da shi ba kuma manzon Allah ya ce ya yadda da wannan shine ne muka yi bayanin cewa abu jandal dan ah, suhailu bin amru sai gashi ya zo yana cikin sasari ko kuma mari wanda ake wa mutum domin kada ya gudu musamman ma mahaukaci saboda haka abin da suka masa kenan amma ya samu ya kwato kansa ya zo ya fada cikin musulmi annabi ya ce za mai da shi tun da sun kiyarda so amincewa annabi kada ya mai da don haka sai aka hada shi da mahaifinsa dole suka kama hanya suka koma kuma a riga an rubuta yarjejeniya to shi ne bayan wakilai na yarjejeniya sun tafi sai kuma mai ya faru ne sai manzo Allah ya taki sai ya ce wa sahabbai kowa ya je ya soke hadayansa ya cire kayayyakinsa bayan ya yi aski ko saisaye don abin da ya fal'a musu shi ya ce qumu fanharu thumma ya ce ku taki ku soke abin wato abin hadayanku na kuma ku yi aski dama a ka'ida idan mutum ya sa fararen kayayyaki na umra ko aikin haji idan ya kammala so zai yi aski ko sai saye ya cire waɗannan fararen kayayyaki idan wani abu ya tsare ki bai kammala ba an samu matsala to zai cire waɗannan kayayyaki sannan kuma zai yi hadaya ina fata an gane saboda haka hadayin da zai yi din nan ko cire waɗannan fararen kayayyakin da zai yi shi ne zai baki dama ya ci gaba da walwalansa tunda ya riga ya jingina wannan sai shekara mai zuwa sai kuma ya zo ya kammala tun tunda an tsare manzo Allah da shi da sahabbai ba inda za su je ba za su karasa ɗakin kaba ba shi yasa ya musu umuni da wannan Kala. amma mai ruwa ya ce wani abin mamaki ya ce fa wallahi ma kama minhum hamurajulun ba mutum ɗaya da ya tafi annabi ya ce ku taki ku je ku soke hadayoyinku ku yi aski amma ba wanda ya taki babu wanda ya taki a cikinsu saboda me saboda ya yarjejeniyan da aka kulla ya tada musu hankali kuma bayan nan sayidina umar Allah ki kare yadda da ki ya zo ya samu annabi ya masa waɗansu tambayoyi kai kafin nan abu jandal da ya zo a gaban kowa ya zo kuma kowa ya ga yanayinsa maza Allah ya roƙa kada a mayar da shi amma ubansa ya ƙi saboda haka haka aka tattara ki har abu jandal yana cewa ya ku musulmi ba ku gani ne za a mayar da ni wajen kafirai su ci gaba da azabtar da ni har aka ce umar ɗan kasab ya bi shi yace ce ai wanda ba musulmi ba jininsa jinin banza ne in ka samu dama kawai ka gwabɗe wani daga cikinsu to amma bai yi ba tunda yana cikin tabaibayi to don haka mayar da abu jandal bayan an rubuta waɗannan yarjejeniyoyi masu tsauri ya ta da hankalin musulmi har umar ɗan kafa ya zai ya samu annabi ya ce waikin kai ba annabin allah ba ne ya ce ni annabin allah ne kai ba manzo Allah bane yace ni manzo Allah ne shin addinin da ka zo da shi ba gaskiya bane yace gaskiya ne abinda muke kai ba gaskiya muke kai ba yace gaskiya ne abinda kafirai suke kai ƙarya ne ko ba ƙarya ba annabi yace ƙarya ne yace to me yasa za ku lakanta mu ولماذا نوقف ضنية fi dinina ya za a lakanta mu kafirai su rinka faɗin abin da suka ga dama kuma a yadda da wannan yarjejeniya maza Allah ya ce haka Allah ya mun umarni ba zan saba masa ba ya ce to ba ka yi mafarki ka ce za mu yi dawafi ba ya ce eh haka ne gaskiya ne to ai gashi mun zo an toshe mu sai ya ce ni na ce maka wannan shekara ai ban ce wannan shekara ba su dai sahabbai da aka kira su kowa ya yi tsammani wannan shekara ne to amma sai Allah ya kaddara ba shekaran bane saboda haka sayyidina Umar sai ya bar wajen Annabi sai ya kama hanya ya je wajen sahibinsa Abubakar bin Abi Quhafa Allah shi kare ya dare shi yace wani me yasa ake haka ne yace na menene duk wadannan yarjeniyoyi abubuwan da kafirai suka faɗa na sharuɗa annabi ya amince me yasa yace haka Allah ya kaddara shin addinin mu ba gaskiya bane yace gaskiya ne shin ba annabin Allah bane yace annabin Allah ne shin addinin kafirai din nan ba shirme bane yace shirme ne yace to me yasa ke ba mu wulakanci me yasa muke karban wulakanci falimadha nu'ti dhaliyata fi dinina me yasa muke karban wulakanci da kankanci a cikin addinin mu saboda haka an ce mana za a zo za mu yi dawafi amma ga abin bai faru ba sai ya ce to annabi ya ce wannan kara ai annabi bai ce wannan shekara ba ki dai ya ce yayi mafarki saboda haka mu taho kuma mun taho Allah bai kaddara wannan shekara ba amma tabbar yadda manzon Allah ya mafarki din nan gaskiya ne zaka yi dawafin kuma zaka yi tahaliki ko takasiri kamar yadda Allah ya fada the same maganan da annabi ya fada wa Umar ɗan Khattab radiyallahu an ko amsocin da ya baki shine iri ɗaya wanda Abubakar bin Abi Quhafa ya baki amma fa duk da haka bai da ba shi yasa da kansa yake cewa yace da na karbi musulunci ban taba shakka ba sai a rana yace sai da nayi shakka nace anya addini nan gaskiya ne kuwa ya za a yi a ce mutum ya bar wajen musulmi ya je wajen kafirai ba da a dawo da ke ba amma daga wajen kafirai ya gudu da musuluncinsa zuwa wajen musulmi amma kuma karfi da yaji ya ce a mayar da ke kuma ga muga a ɗakin ƙaba ko ɗaya ko biyu kawai in muka yi barazana za mu iya ƙarasawa amma an ce mu haƙura sai shekara mai zuwa muna ji muna gani da ce kai ke yasa sai ya kasance yana shakka sai ya je ya je can ya yi magana ya je nan ya yi magana ya je ya yi magana duk abin da yake so shine kamar a motsa waje domin idan an gwada rakin amincewa to ai kaga manzo Allah karbi da yaji zai shiga maka to amma kuma sai ya je Allah tabaraka ta'ala bai kaddara ba shi yasa sayyidina Umar ya je yana tabuwan da yake yi shine manzo Allah ya bada wannan umarni yace ataki aje wato a soke kuma sannan kuma a yi aski alaman an dakatar da wannan umura sai shekara mai zuwa kamar yadda aka yi yarjejeniya da kafirai to shi ne musulmi kuma ba su yi ba to kaga can baya kuma an ce duk lokacin da annabi ya musu umarni to fala ma suke wajen zartar da wannan umarni kaga an samu contradiction kenan eh wato abin da ake magana shine mafiya yawan lokaci inda annabi ya bada umarni lalle suna aiwatarwa amma nan matsala aka samu sun da da yawa su yarjejeniyar da aka rubuta ba su yadda ba ba sa goyon baya saboda akwai takuri ainu suna ganin kawai musulmi za su wahala ne gashin nan kwaf ɗaya bakin goma za su yi amma an hana su su abin da suke gani kenan da yake kuma Allah bai kaddara ba sun da yake da dama da suka tafi a can baya ai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada nasara a yakin ba su taba tsammani za su yi nasara ba amma Allah ya ba da nasara saboda haka babu wanda ya take yi wannan kuma hata kala sallallahu alaihi wa alihi sallama zalika salasa mara sai da manzo Allah ya ce ku taki ku je ku soke raquma ku yi ba wanda ya taki sai da ya haka su uku sai yi shiru kawai sai ya kyale su falamma lam yaqum minhum ahadun tunda babu wanda ya taki dakala sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala ummi salama radiyallahu anha dama ya je da ɗaya daga cikin matan sana na ummu salama sai ya shiga tantin da take fa zakara laha ma laqiya minan nar sai ya ambata mata abin da ya faru nana ummu salama matarsa sai ce ni ba abin wato ya dame ni ga abu kaza da kaza ya faru na musu umarni ba su yi ba yau kuma yau annabi ne yake umarni wa sahabbai ba su aiwatar ba kowa ya kiro abinsa saboda in ba su yi ba za a ce ai ku tashi ku shiga ɗakin kaba su abin da suke so kenan qalat lahu ummu salama radiyallahu anha sai na ummu salama sai ta ce ya nabi allah ta ce ya annabin allah hibbu zalik kana son su aiwatar da haka zai ce kwarai kuwa sai ta ce to ga shawari ashe wannan ya gwada ana shawara da mata Eh, amma an ce wai akwai wani magana da annabi ya fada ya ce fa'atun nisa'i nadama da'a wa mata nadama ne saka ce hadisin bai tabbata ba akwai inda mata za su ba da shawari kuma ya amfani yanzu kamar nan nana ummu salma ita ta ba da shawari wa annabi ta faɗa masa mafita kuma annabi yana aiwatarwa ya samu mafita kamar yadda za mu gani saboda haka in Allah ta'ala ya kaddara matarka tana da hankali tana da natsuwa ba ta da son kai ba ta da son zuciya ba wawuya ba ce ko doluwa eh, yana da kyau ka rinka shawari da ita akwai abin da in ya shafe ta ko ya shafi su mata za su iya baka shawari kai wannan ma ko ya shafi shugabancinka wani shugaba matarsa take sa shi ya zama mutumin kirki ita za ta tankwarake ya yi abin da ya dace to shi ya sa wato ake son a samu mata na kwarai a rinka tattaunawa da su saboda haka sai ta ce ya mazu Allah ukhruj ni shawarin da nake baka ne ka fita sun malatu tukallim ahadan minhum kalima idan ka fita kar kai magana ma kowa ko uffan kada ka faɗa ma kowa hatta tanhara naka kai tsaye ka je ka samu raƙumanka ka ce a gwada maka raƙumanka kawai ka soke da kanka wata uhalikaka fa yuhlikaka sannan ka kira mai askin kai maka aski kawai ni shawari na ke a gwada wannan sai ce to shikenan kawai sai take fita yana fita yace ina raƙumansa aka ce ga sunan an dauka kawai zai dudduba ya dan gaggyara su ne kawai sai ce a gyara masa sai ya fara sokewa ya fara sokewa bayan ya gama sai ya ce ina mai askinsa aka kira mai askinsa ya ce masa aski to tun da manzo Allah ya soke raƙumansa ya kira mai aski ya yi masa aski to tabbas ihramin da ya sa zai cire in ya so ko idan ba ku cire naku ba za a koma birnin madina haka jike na sai maza Allah ya aiwatar da wannan to da maza Allah ya fita yi wannan falamma ra'au zalika qamu da suka ga annabi da kansa ya taki ya soke rakuma sannan ya kira mai aski ya yi masa aski sai suka miƙe falaharu kowa sai ya soke nasa waje alaba aduhum ya haliku ba sai ka ji kowa yana ce da Allah ka gama ka zo kamun aski wannan ma yana ce ka zo kamun aski jama'a suna ta aski wa junansu hatta ka da ba'dhum yaktulu ba'dan gamma amma ba aski nan da zuciya suka yi mai ruwaya yace kaman waɗansu za su kashe waɗansu wato ka zan wani ba ka ce maka aski ba to da Allah kawo kanka zai tangwaro ka da kanka tun da ba inda zai huce sai a nan sai ya tankwaro kan da karfi ya kama haske ko ya yi kyau ko bai yi kyau ba ne? oho an riga an yi haske to bayan an gama kowa yana kallon kowa saboda annabi ya yi aiki a kaikaice ko a fakaice kuma sun yi koyi da annabi tunda Allah ta'ala ya ce laqad lakon fiye rasulillah uswatun hasana liman kana yardu Allah wal yawmal akhir wa zakara Allah kasira. saboda haka sahabbai sun aiwatar Ba bayan an gama wannan a ja'ahu niswatun mu'mina sannan sai mata mu'mine suka zo wajen annabi daga cikin birnin makka su kuma sun yi gudun hijira da maza sun zo an mayar da su to yanzu mata kuma sun zo ya zai da su kenan eh su ma sai a mayar da su wani abin mamaki suna zuwa fa anzalallahu subhanahu wa ta'ala hadhihi aya sai Allah ta'ala ya saukar da wannan aya ya na amanu idza ja'akumul mu'minatu fankahin famtahinuhunna Allahu a'lamu bi imanihinna فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار هذا an gama. to mata sun fito sai Allah ta'ala ya saukar da aya ce ayi musu tambayoyi idan aka musu tambayoyi aka gane cewa suna da imani Allah ta'ala ya ce fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hunna hillu lahum wa la hum yahilluna lahunna kada ku kuskura kuma yadda su wajen kafirai kare ke na yarjejeniyar da aka yi aka ce duk wanda ya zo daga cikin kafirai ya je wajen musulmi a mayar da ki ya shafi maza ne bai shafi mata ba bai shafi mata ba saboda haka Allah tabaraka wa ya saukar da aya amma mai Allah ya ce ayi shine in aka mata interview aka gane musulma ce to shikenan za ta zauna cikin musulmi kuma wannan musuluntan da ta yi idan mijinta ya yi jinkiri da yawa bai musulunta ba auren su ya riga ya lalace amma idan an same ki sadaki nawa ka bayar naira dubu ashirin naira dubu talatin naira dubu hamsin to ku biya ki sadakinsa sai a biya shi sadakin ya je ya samu wata arniya ya aura amma wannan kan ta zama musulma don kuma ya musulunta nan magana ta kare to tunda aya ta riga ta sauka to kun ga ko da kafire sun zo sun ce mayar da mata sai a ce ai a cikin yarjejeniyar kamar maza ake magana kuma Allah ya riga ya saukar da aya ya ce banda mata saboda haka ba za a mayar da su ba to wannan kama babu dogo jayayya tun da aya ta riga ta sauka to amma kuma waɗansu mata su kuma ga mazajensu sun zo daga birnin madina sun zo sun yada zango a alhudaibiyya amma su sun makale cikin garin makka sun ki fitowa daga ciki wani abin mamaki har da umar ɗan kasar shi karan kansa shi yasa matansa guda biyu da ba su fito ba sai ya sake su ya ya sake su kowa ma ya huta dama sahabbai da yawa sai suka saki matayensu fa sallaka umar radiyallahu anhu yawma idin a wannan rana umar sai ya saki imrataini matansa guda biyu kana ta lahu fi kirki tunda suna kirka sun ki musulunta kuma fatazawwaja ihdahuma muawiyah ibn abi sufyan sai daga cikin manyan makka sarakunan makka sai ya auri daya don abba da haushe wa umar dan kasa dayan kuma waye aure ta walau kura safuwan bin umayya ɗaya daga cikin masu gwada adawa wa annabi shi ma sai ya auri ɗayan domin a ɓata ran umar ɗan kasa su ma suka ce suna so su rama abin da aka musu tun da mata daga cikinsu sun je an ce ba za a dawo da su ba raja annabi النبي sallallahu الله alihi wa sallama ilal Madina. to daga wajen shine annabi ya kamo hanya ya dawo birnin Madina to anan an kawo mana wani bayani don su waɗancan mutane da suka zo wajen annabi aka mayar da su to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya kaddara musu mafita daban annabi ya ce za su samu mafita kada su damu to lokacin da annabi ya je birnin madina faja abu basir sai wani bawan Allah ana kira sabu basir rajulun min quraish wa huwa muslim ya riga ya musulunta daga cikin quraishawa sai gashi ya zo birnin madina fa arsalu fi talabihi rajulaini sai suka aiko mutane guda biyu suka ce ga Abu Basirin yazo a bisa yarjejeniyar da aka yi a mayar da shi a mayar da shi fa qalu al ahad alladhi ja'alta lana suka ce a matsayinka na shugaban waɗannan mutane annabin waɗannan mutane yarjejeniyar da muka kulla da kai fa dafahu ila rajulaini sai annabi ya ce gaskiya ne mu kuwa ba ma yaudara domin an ce kafin masu zo sai da ya faɗa wa abu basir me ya fito da ki ya ce ai na samu dama ne wahala maza Allah ya ce amma ka san mun kulle yarjejeniya da su ya ce ya sani ya ce to ba mu yaudara idan suka zo zan mayar da kai in ba su zo ba kuma to taka amma suna zuwa zan mayar da kai to kuwa sai ga abin da mazaje guda biyu sun biyo bayansa shi na sai maza Allah ya ce koma ya je ya hadu da su shine ya kama hanya tare da su amma fa yana kulle yana kulle tunda tafiya ma da za a yi daga makka zuwa madina ai aiki ne ko da akan abin hawa ne mutum sai ya wahala kilomitas din suna da yawa to balle kuma yanzu a ce ga masu gari har guda biyu to sai yadda fakara jabihi hatta idza balaga zal hulaifa sai suka fita sai da suka je zulhulaifa a wancan lokaci guwa ce kamar yadda muka yi bayani a baya fa ya na min tamrin lahu sai suka ce bari su zauna su huta za su ci ainihin abincinsu shi ne dabino shi ne abincinsu eh. wa qala abu basir li ahli ne. shi kuma ya riga ya sake tunda an ce amma yadda shi to ai ba yadda ya iya to ya riga ya sake sai ya ce wa ɗaya daga cikin su wallahi inni la'ara sai faka hada ya fulanun jayidan wala ya zola yana cin abinci yana tasanci abinsa sai abu basir ya ce ka amma wannan takwabin na ya bani sha'awa wannan takwabi ya bani sha'awa fa sallahu al-akar fa qala ajal wallahi innahu la jayyid sai dai ya ce kwarai da gaske ya zare shi haka ya ce ai wannan takwabi ne mai kyau laka jarrabtu minku thumma jarrabtu yace na gwada ki na gwada ki amma yana nan kankan ai wannan takobi da muke gani wato kansakali ne an san kansakali ko eh ba aka ce amma ba san kansakali mutane da yawa ba sani ba musamman ma samarinmu da zamani ana nufin takobi wanda yake tsirara Eh, gaya waji ne eh, wanda ana bugu da shi za a fille kan mutum kawai to kun mai takwabi ya riga ya zuga takwabinsa a gigi bai san wacce yana fakonsa ba ne fakala abu basir shi ne sai abu basir ya ce arini an zur ilai ya ce in ba amkana min hu shi kuwa ya ɗauka ya baki ya ce rike shi da kyau ya ya baki da ya gani raba, fadarabahu hatta barada wanda ya mika takobin da ya masa mummunan bugu sai da ya ji yayi sanyi yayi sanyi ne ya bar motsi ya tafi kenan wa farra al Daya yana cin dabino da ya ga abin da ya faru ga ɗayan sai ya ruga sai ya guje to amma da ya gudu ina ya je hatta akal madina sai ya koma birnin madina fadakala mafi da ya'du a guje ya shiga masallacin annabi maza Allah da sahabai suna cikin masallaci kawai zai ga ya gigo a guje fakala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama hina ra'a sai annabi yace a lokacin da ya hango ki ce laqad ra'a hadha zura ce yana kyauta zato wanda yake zuwa gudun nan ya firgice ne ya ga takin hankali ne fiye za saboda a lokacin annabi bai san me ya faru ba amma yadda ya zo a gujen ya rikice ne gaba daya ko a yanzu idan kaga mutum ya rikice bom ya fashe mutum ya kwasa a guje ya za ganki eh ko bindiga ta tashi a kusa yanzu bindiga kawai ta tashi zai ga kowa ya razana yana kokarin taki ya gudu hanyar da ba na bi ba ma sai ga yabi wajen yana kokarin zai tsere eh. saboda haka za Allah ya ce laqad a haza tsora lalle wannan ya ga abin tsoro akwai abin da ya rikita shi amma mu saurara falamman taha ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala yana isa wajen annabi sai yace qutila wallahi sahibi yace an kashe abokin tafiya na yayi sallama bai yi ba saboda me saboda shi ba musulmi bane ana kiga masallaci a guje ne a'a amma me yasa ai kiga? saboda bai sani ba kuma da ya shiga a guje ba su da hankalinsu ba saboda haka yace an kashe ainihin abokin sa yace wa inni la maqtulu yace wallahi ni ma kashe ni za a yi don haka ka agaje ni ka taimake ni suna cikin haka ko faja Abu Basir sai Abu Basir sai ya zaki dawowa faqala yace ya rasulullahi kad wallahi awfa Allah zimmataka kad radattani ilaihim yace ya manzo Allah ai Allah ya cika alƙawarin ka kama yadda ni gare su ni kuma Allah ya kubutar da ni ya dawo da ni kama yadda ni ni kuma Allah ya dawo da ni kenan eh har wani lokaci kai ma sai kana da basira waɗansu kalmomi ba aka ba sai a kama ka daga maganan ka za a kama ka ثم نجاني الله تعالى منهم فقال sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. dun yadda aka yi ya dawo wajen annabi ba daidai bane eh ya dawo jan annabi ba daidai bane sai annabi ya faɗi wata kalma me yace wailu ummihi mithara harbin law kana ma'ahu ahad a wata ruwaya waila ummihi mithara harbin law kana ma'ahu ahad sai ce kaifin mahaifiyarsa ce kaifin mahaifiyarka ai kai mai kunna wutan fitina ce da akwai wani tare da kai amma kai kadai ne abinda annabi ya faɗa kenan to alam malamai sun ta da yawa maza Allah kamar ya bashi dama ne inda ya ci gaba da zama zai mai dishi to amma yanzu a haɗa aki da sauran ragowar guda ɗaya nan zai yadda ai ba zai yadda ba amma kun san idan suka ji labari za su sake turo waɗansu kuma a gigice za a kai ki binnin makka to falamma sami azalika arfa annahu sayarduhu ilaihim lokacin da ya ji annabi ya faɗi wannan ya ce kai kan mahaifiyarsa wata kalma ce da suke amfani da ita a wancan lokaci wato Allah sarki duk da wannan abin da kai zan mayar da kai kamar a takaice abin da yake nufi kenan to ne ya tabbatar cewa annabi zai mayar da shi fa karaja hatta ata sifal baha to sai ya bar binnin madina shi kuma bai tafi makka ba ina ya tafi sai ya tafi sifal bahar ya je can gefe kawai sai je zauna wajen قال وتفلت منهم أبو جندل بن سهيل بن عمرو أبو جندل ma yana kokari a da duk sun kashe kunnen suna so su ji labari kun sai irin wannan labari ya je gari za a yi tafala har inda bai dace a yi taɗin ba ma za a yi taɗi. sai ga abin da yake boya fito fili saboda haka aka ji ana tadi da Abu ya ji sai ya san shi ma idan ya gudu ya je birnin madina annabi zai dawo da shi to ina ya kamata ya je sai ya samu abu basirin sun yi nawa kenan sun zama su biyu Wajen alala ya kurji min ƙuriki rajulo kada aslama illa lahi biya bi basirin kai sauran ma da suka ji labari duk wanda ya fita zai gudu inda dai namiji ne kakkarfa to ba zai yadda ya je birnin madina ba a'a sai ya je wato ruga ko ƙauye ko tunga ta abubasirin anan a nan suke ta taruwa wannan ya fita ya je wajen wancan ma ya fita ya je wajen har sai da aka samu jama'a masu yawa sun taru to problem din irin wannan shine shugabansu shine Abu abin da ya fito da su bace rai ne da zaluncin da ake musu kuma can yan ba za su karbe su ba to ku tabbatar duk wanda ya bi layinsu. to kakinka ya bushe don sai yadda ga dama za su yi da shi dama matsalan irin wannan kenan ya ce fa wallahi la yasma'una bi irin kharajat li quraish ila ka'ab illa ataradu laha wa qataluhum wa akhadhu amwalahum duk lokacin da suka ji labarin ga tawaga ta kasuwancin quraishawa za ta fita to sai ta fita inda suke ita ce hanya mafi sauki to idan sun je an fito sai su zo su kake duk waɗanda suka fito din su kwace dukiyar kawai sai suka kasance kamar gungun barayi wanda suka yi suke tare hanya duk wanda ya fito in ba ya nemi halin kansa ba ba zai iya wucewa ba su amma idan musulmi suka fito kun ga ba za su taba musulmi ba su koma birnin madina kuma ba za a karbe su ba saboda yarjejeniyar da aka yi annabi kuma ya ce ya rusa su a can ba zai yiwu ba saboda idan ya rusa su ina za su je ina za su je ba inda za su je don haka fa’ar salat quraishun ilan nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tawaga ta ƙuraishawa ko fatage na ƙuraishawa, sun zo ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba ba sau uku ba an kashe na kashewa an kwace dukiyar to sai suka zauna suka yi tunani su kafiran makka waɗanda suka kulle yarjejeniya da annabi suka ce abin da ya kamata shine a tura tawaga da takarda zuwa wajen annabi a cikin sharuɗan nan da aka giddaya wannan sharaɗi na cewa duk wanda ya bar wajensu ya zo wajen annabi a mayar da ke a soke to sun yadda a soke shine wa man yattaki Allah yaj'al Allahu! makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuhu inna Allah ko amri qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadara ai kun ga ma wannan ai kaddara ce haka Allah ya kaddara su karan kansu kuraitawa suka ce a warware kun ga da annabi ne ya aika ya ce a warware ba za su yadda ba to dama haka Allah yake hukuncinsa to a cikin waɗannan yarjeniyoyin da aka kulla kun ga guda ɗaya samu targaɗe daman tuntuni wannan guda ɗaya Allah ya yi targaɗe wa abin ya ce ban da mata sai maza to yanzu mazan sun zo sun taru suna tare hanya saboda haka sun yadda shugabansu ya kira su duk wanda ya gudu kawai a barki su haƙura in ba haka ba ba za su yi walwala ba shine suka aika wa annabi suka ce faman atahu minhum fa huwa amin duk wanda yazo wajen annabi sun amince kada a dawo da shi shine fa arsala annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ilaihim shine sai annabi ya aika musu yace to yanzu kan kun samu mafita duk ku dawo shikenan kun san abinda suka riga suka yi suka kashe na kashewa suka kwace dukiya tunda ba musulmi bane ya bi ruwa ta ya bi ruwa saboda haka sai suka dawo birnin madina dama abin da ya sa su kai haka domin su samu mafita ne to kuma allah tabaraka ta'ala ya kaddara sun samu mafita shine wa anzala allah subhanahu wa ta'ala shine allah ta'ala ya saukar da wa huwa allazi kaffa aydiyahum ankum Allah kine wanda ya kame hannayensu gabarin ku wa kuma anhum bi batni makka kuma ya kame hannayenku ku gabarin su a cikin makka ba ku yake su ba ba su yake ku ba amma cikin sauki da a hankali a hankali ana warware wato wannan abin da aka kulla to shi yasa bayan wannan abu ya faru an saukar da wannan sura to kwakan. shine Allah tabaaraka ta'ala ya saukar da wannan bayani wanda mala ya karanta mana laqad sadaqa Allahu rasulahu ruya a'udhu billahi minash shaitanir rajim laqad sadaqa Allahu rasulahu ruya bil haqq لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا وشين الله تعالى يتي لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق حقيقة الله تبارك وتعالى يا غزغتا والنبي سما فركي da gaskiya abin da ya gani gaskiya ne zai tabbata amma daman ba a ce wannan ke ba saboda haka ya ku musulmi ku kwantar da hankalinku la tarkulun al-masjid al-harama lalle wallahi za ku shiga masallaci mai alfarma shine masallacin Kaaba insha Allah idan Allah ta'ala ya ga dama kuma za ku shiga aminin kuna amintattun mutane ba mai tsangwaman ku ba mai taba ku ba mai gwada muku makami hasali ma a lokacin kafirai sun fara tsorata saboda haka ku kwantar da hankalinku tunda an ce sai shekara mai zuwa to ku bari sai ke shekara mai zuwa za ku shiga na ru'usakum wa muqassirin kuna masu aske kayukan ku ko muna kuna masu saitaye tunda da duk hukuncin ɗaya ne amma dai aski ya filada la kafo kuma ba kwa jin tsoron kowa saboda haka fa alima ma lam ta'lamu domin Allah ya san abin da baku sani ba fa ja'ala min duni zalika fatan qariba shi yasa ya sanya muku buɗe wanda yake na kusa budin da yake da muhimmanci shine aka yi sulhul hudaybiya bayan an yi sulhul hudaybiya sannan kuma aka yi fatu khaybar bayan an yi fatu khaybar to da manzon Allah ya dawo daga ainihin khaybar to lokacin da ya kamata ya koma yayi shine manzon Allah ya ɗibi rundunoni masu yawa kamar yadda ibnu kasir yayi mana bayani yace lalle annabi ya dibi mutane masu yawa waɗanda ya tafi da su wato kwatankwacin waɗanda suka tafi wancan kara yawan waɗanda suka tafi wancan karan ya ce to mu sake komawa sun da an yi yarjejeniya an ce sai shekara mai zuwa to yanzu ga shi shekaran ta yi don haka mu koma birnin makka shi ne maza Allah ya fita ya kora hadayensa lokacin da ya zo yi ihrami a zulhulaifa an ce yana kyauta zaton manzon Allah ya fita da hadaya ɗaya har guda sittin har guda sittin kuma ya yi ne don ya taimaka wa bayan Allah saboda haka hada ya guda daya in ya kama ma dole guda daya ka yi amma in kana son ka kyautata to sai ka kara ai kamar lahiya ce lahiya guda daya idan kayi naka kenan in ga dama kana yi lahiya goma ko ashirin ko talatin ka yi wa kanka dukkan raba naman fi Ka raba ka ba da kyaututtukan ragunan ba ka ce kai za ka yi wa kanka yayi sai ka raba fi lillahi saboda haka manzo Allah ya fita da hadaya ɗaya ɗaya har guda 60 falabba lokacin da ya zo zulhulaifa ya kama talbiya sannan kuma idan ya kama talbiya su ma sahabbai suka kama talbiya labbaik allahumma labbaik falamma kana sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qariban min marr az-zahrani lokacin da manzo Allah ya je da da marr az-zahran بعث maslama بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه sai ce muhammadu bin maslama ya ɗibi dawakai da dukkan makamansu manya-manya ya ce ya ɗiba yi gaba falama ra'ahul mashiriku na ru'ibu ru'uban shadida ya ce su yi gaba da mashirikai suka gani sai suna taba da labari wa junansu saboda haka sai hankalinsu ya taki zabe idan ba ku manta ba lokacin da mutum na farko ya zo wajen manzon Allah budailu bin warqa mai manzon Allah ya ce masa ya ce ni na san yaƙi ya yi lahani wa kurai ƙuraishawa sun riga sun yi laushi abinda ya rage ƙiris ne saboda haka duk inda na cin ƙara su kyale ne in ba haka ba zan ƙara kasu gara su kyale ne ko Allah zai fitar da masu imani a cikinsu kuma ba a gama da zuriyarsu ba ba ta ƙare ba saboda haka abinda annabi ya faɗa gaskiya ne shi yasa kawai makamai suka gani sai suka tada hankali amma bakar hukumanta kumanta a cikin yarjejeniyansu suka ce zai zo ya kwana uku a makka amma fa ba zai zo da makamai ba sai dai da takwabi yana cikin kubensa ba za a fitar ba yana rataye to amma yanzu me yasa ya fito da makamai ya dai ya sake shiri kenan akwai abin da ya taka kenan to yanzu kan idan ya zo ba za mu tsare shi ba ko da wasa to sun tsorata kwarai da gaske to labari yayi ta kaiwa gare su wa zannu anna rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa suka yi tsammanin annabi zai yake su wa annahu kan nakasa ahada alladhi bainahum wa baina wato ya warware alƙawarin da suka kulla min wada ilqitali ashara sinina a cikin yarjejeniyan dama sun ce ba za a yi yaki ba na tsawon shekara goma to kaga mutumin da ya kusan aka yi kusan ƙara sake sai aka ce ba za a yi yaƙi ba shekara goma ya samu ya farfado kenan kuma su da kansu suka ce shekara goma babu yaƙi tsakaninmu da kai ba za Allah ce ya yarda amma sai Allah ta ta ta'ala ya kaddara shekara goma ba kai ba su da kansu suka warware alkawari annabi ya zo ya yake su shi ne aka yi fato maka su da kansu suka ce shekara goma annabi ya ce ya yarda kuma su da kansu suka warware alkawarin ya sa maza Allah ya ce ba zai basu ba duk manyan mutanen da aka yi ta turawa su ba da hakuri wa annabi ya ce wallahi ba zai yi ba ya ce a yi wancan lokaci da na yarda mu muna cikin bakin ciki da ɓacin rai ko wato muna cikin bakin ciki da ɓacin rai yanzu kuma kun karye wannan yarjejeniya da gangan kuna nufin sake muku sassauce irin na wancan lokaci ya ce ba zai yi ba an ce har surukin annabi aka turo maza Allah ya ce wallahi ba zai yi ba ai sai yaki ga makka waɗanda suka yi yakin nan wallahi sai ya yaƙe su ko sun je sun race da ɗakin kaba ne sai ya yaƙe su sai za cikin kowa ya ɗora ruwa ba waɗanda suka tare annabi sai waɗansu yan iska kun zan dama yan shayi zuwa ka suke ya eh, kwarai da gaske haka suke in wanda mutum yana kyan abu yana tangadi ya za a yi a ce kawai da kwalban abin nan da kwalban ne? Eh, Turamon ne ko ne a hannunsa eh, amma zai tinkari mai bindiga ai wannan hauka ne ki ko anan muna gani abin da suke yi kenan mutum yana da bindiga ka ce za ka tinkare ki da sanda a hannunka wawa kawai ba ƙauye. Eh, Allah kyauta ai bai da cikakken hankali ne da yana da hankali ba zai yadda da wannan ba wallahi ko zafin addini ne ya sa baka da komai ka ce za ka tinkari mai bindiga wauta ce abin da falastinawa suke yi wauta ne ba yadda za a yi mutane suna da bindiga ko kuna da duwatsu ku ce za ku kwashe lafiya ba zai yi ba ba zai yi ba ba haka aka fala ba wa iddu lahu mastata'tum aka ce yayi to in ba yi shiri ba za ka je ka tinkari abinda baka shirya masa bane ba zai yiwu ba Allah ya kyauta saboda haka falamma ja rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lokacin da annabi ya karaso fa nazala bi marri zahra tunda ya turo rundunansa ta makamai sun riga shi sauka kun ga sun gyara waje kenan ya kamar shugaban kasa ne idan zai zo sai a zuba sojoji a zuba da farko wasu ake zuba akan zuba yan sanda da yan civil defense sannan sai a lebo sojoji a zuwa zuba sannan sai ga motocin sojoji da wannan dabba ba su din nan eh, masu eh, artillery din nan sai su zo suna yawo wallahi na ce ka shiga gidan karka fito sai bayan awa goma shiga za ka yi ka rufe kofa ba za ka fito ba sai bayan awa goma saboda in shugaban kasa zai zo in kai wani abu zai kake ka sun kashe banza ba abinda za a yi sai dai an je lahira sai an lahira za su kake kama bai sani ba fa sai dai daga baya ce ai an yi kaza kaza kaza to damuwan kasa ma ta dame ki zai ji ne kawai ya wuce saboda haka irin wannan haka zo ka ce ka'ida a yin abu ya fi ƙarfinka to ka yi ƙoƙari wato faɗan da ya fi ƙarfinka kamar kikime wasa sai ka mai da soja ya zama abokin wasanka ya fito da dabba wato dabba irin wannan motar nan ta mai bindiga sai ka ce ko kai ma za ka zo ka taba ne oga sa ko za ka taimake ni dan hau in baka tsorata ba kike nan zai ce bismillah in ya baka fiska in bai baka fiska ba kuma gado dole ka shiga gidanka ka rufe da eh, shi ne Allah ya kyauta to manzo Allah ya zo ya sauka haifu yanzuru ila ansabil haram amma manzon Allah yayi haka ne domin ya ga iyaka domin kun san haramin makka yana da iyaka sai sa iyakan nan da ya gwada shine aka yi ta kiyayewa tun zamanin annabi ibrahim alaihi salam kuma ko yanzu idan ka tafi makka In dai kana karatu za ka ga suna sa iyakan harami za su gwada maka nan ne farko in kana ta tafiya nan iyakaci ne nan iyaka ne nan harami ne nan hillu ne sannan ka kaje can karke ma za a gance maka karshen harami saboda haka haramin yana nan da yawa har jeji ma harami ne amma akwai iyakacinsa to ne maza Allah ya dudduba wannan iyaka to fa ba sa ba sa silaha min al-kiziyyi wan nabli wa rimahi ila batni ya'jud to amma daga wajen tunda daga wajen kawai sai makka zai shiga sai yace makamansa da sauransu manya-manyan makamai sai yace a kai su wani waje ya ajiye tare da waɗansu mutane dun ba san abin da zai faru ba saboda kafirai ba su da alkawari annabi da sahabbai suna iya shiga kawai a toshe su gaba ba mai fita domin yin makamansa suna bayan gari suna ajiye to kowa zai tsorata kowa lallaba ki zai yara bu lafiya da shi ne annabi ya tura wasara ila ta bai sayo fi muguma da tafi rabi ha. annabi sai ya tafi maka kowa yana da takwabinsa tana rataye takwabin nan yana rataye a cikin kube ba tare da an cire ba kama sharatahum alai kamar yadda suka yi sharadi akan haka falamma kana fi asna'i tariq lokacin da yaje hanya yana cikin tafiya ake su quraisha su riga sun tsorata sun zauna suna tattaunawa sai aka ce to waye zai je tinkare ke same shi masa magana ko wanda ya mince shine mikras bin hafi wancan da ya taba zuwa lokacin da ake yarjejeniya manzo Allah ya ce shi fajiri ne sai ya ce shi zai zo sai ya ɗebo waɗansu ‘yan iska dama haka ne lokacin da aka je aka samu wani gumu shikenan sai a je a samu yan iska su za su tura gaba kuma in yazo da tsautsayi duk za a kake su a banza dama rage mummunan iri don duk wani mai mutunci ko wani babba shi yana taraddadi saboda bai san abin da za a fala masa ba to sai wanda ce shi zai jagoranta amma da yazo yadda ya ga annabi sai ya tsorata da shi da tawagansa sai sai ya kai muhammad ya ce mun yarjejeniya da kai za ka shigo babu makamai amma labari ya same mu ka ɗebo miyagun makamai za ka shiga birnin makka yanzu kana neman ka ƙara samu kenan ka saba alkawarin da muka yi alhali kai mai cika alkawari ne maza Allah ce ina makaman ina an faɗa mana cewa ka fito da makamai ta yadda kwa gamun nan haka muke amma na tura a ajiye makaman a waje kaza saboda ko da ko menene zai faru amma ba za mu shiga makka da waɗannan makamai ba yadda ka gan mu hakan na rataye da ta kubba to haka za mu shiga makka sai ya gyara zance ya ce eh, na san kai mai cika alkawari eh, ne wato ya yarda saboda in yayi tawaye da ki da magoya bayan sai yan tangadi yallahi gama da su za yi kuma an gama da su mutane makka ba za su iya tare musu komai ba saboda haka shine manzon Allah sai ya shigo da ya shigo makka sai masu tsegumi sai suka ce zaman da suka yabinin madina akwai tsananin zafin rana ya lahanta su saboda yanayin wajen wani lokaci bai da daɗi saboda haka ba su da kuzari ku lura da su ba su da ƙarfi to ba su da ƙarfi ba za su iya tare faɗa ba amma saboda suna da makamai a bayan gari yana jin tsoronsu amma abinda zai bada mamaki duk manyan makka fita suka yi suka bar makka su sun ce ba za su gabace rai ba ba za su gabace rai ba saboda su ga musulmi sun shigo makka suna nan suka ce ba za a yi haka ba sai wani ya zulle ya tafi wani waje wacce ya zulle ya tafi wani waje wacce ya zulle ya tafi wani waje sai ya kabar yari to abinda su ba su sani ba shine su kuma da matayensu da yara da wanda ba su san ina ne ma aka dosa ba su kuma suna Allah Allah annabi da sahabbansa su su shigo birnin makka suna cewa yau akwai kallo su kuma kallo suke so su yi Ta kasan irin wannan da kallo ne kuma kike na sai a ja ra'ayinsu su sun gudu sun bar matansu da yayansu su kuma suna jiran annabi ya shigo za su yi kallo kuma abin da ya faru kenan aka ce sai inda annabi zai shigo sai da suka zo suka taru a wajen suna kallo har ɗakin kaba sai da suka je suka tsaya suna kallo suka hau kan duwatsu suna kallon me zai gudana maza Allah ya shigo shine da ya shigo sai ce masa habbai ya ce duk wanda ya zo ɗawafi ga ɗakin kaba zagaye guda uku na farko to a yi sassarfa hikiman wannan shine duk wanda ya gansu suna kewayen ɗakin kafa suna sassarfa zai ce ake waɗannan ba su yi rauni ba ba su yi laushi ba wato da ƙarfinsu idan da annabi ya ga dama da zai ce duka zagaye bakwai amma sai ya ce uku na farko kuma lokacin da suka zo suka ga ana ta sassarfa daga can ba sai suna magana sai suna ce ake da ƙwarinsu ake mutanen nan da ƙwarinsu an ce ba za su iya yin komai ba ake da kwarinsu to shi yasa idan kana shugaba dole ka kasance mai hikima mutane za su rinka za ka tura 'yan leƙen asiri suna maka bincike idan suka kawo maka tsegumin da suka ɗebo maka kai kuma akan wannan ne za ka gyara ainihin mulkinka za ka daidaita abinda da za ka daidaita ba yadda ake turo masu leƙen asiri su zo su ji ina ne ake zagin gwamna ina ne ake zagin shugaban ƙasa ina ne ake zagin minista kaza ina ne ake zagin babban wane ne wane ne kaza saboda idan aka zage ki to shi kenan sai a zuwa dauki mataki ko da yake su kuma masu zage suna ambaton sunayen mutane abinda suke yi ba daidai bane eh ba daidai bane su ma sun saba kaida don maganar da muke yi kine? in dai har zaka faɗi gaskiya wane yi zalunci kaza ka ce zaluncin nan ba daidai bane wane yi tabar kaza kaza ko shugaban kasa ne ko gwamna ne ko yalla bai wane ba tare da ka kira sunansa ba ka faɗi gaskiya ka faɗi hukuncin Allah shine daidai amma kiran suna hatsari ne musulunci bai yadda da wannan ba kuma abinda malamai suke faɗa mana ba aqida ce ta ahlus sunna wal jama'a ba duk wanda yake yin haka yana da aqidan karajaye sune kawarijawa amma in ka faɗi laifi to za a samu wani shugaban ma yana da laifi irin wannan saboda haka ku yan leƙen asiri idan aka zo ana faɗan irin waɗannan laifuffuka cewa abu kaza ba daidai bane kuma gwamna yana aikatawa abu kaza kirme ne kuma shugaban kasa yana aikatawa to kamata yayi sai ku rubuta report ku baki shawara cewa fa abinda ake yin nan talakawa fa ba sa goyon baya ko malamai suna magana har da ayoyi da hadisai saboda haka yi kokari a gyara ba a ringa kai ne, ana wulakanta mutane ba saboda haka ya kamata a gane wannan saboda haka kowane bangare ya kamata ya bi yadda tsarin shari'a ta ce ba mutum ya yi abin da ya ga dama ba kuma mutum ya yi abin da ya ga dama kuma zai ga abin da ba zai ji daɗi ba Allah ya kyauta to don haka dole ne shugaba ya samu irin waɗannan masu bincike na sirri domin ya daidaita al'amura amma ba domin a zalunci mutane ba ina fata an gane to ne maza ya musu umarni su yi sassarfa kuma suka yi aka shiga aka yi dawafi bayan an yi dawafi manzo Allah ya je yi sa'ayi bayan ya yi sa'ayi ya zauna a birnin makka na tsawon kwanaki uku to sai aka ga kaban annabi ba zai fita ba sai aka ce waye zai je masa magana har yanzu shi wancan wanda ya je tare annabi shi ya sake dawowa yayi magana manzo Allah ya ce ai ni ina shirye-shiryen fita amma ba za ku ƙara mun ba ya ce caɓi ba za mu ƙara ba kwana uku nan ya ishe ka saboda duk gidan da ka je a birnin makka za ka samu matan gidan da yaron gidan taɗin kenan ai mutanen nan abin sha'awa ne ai abubuwan da suke yi kaza kaza ne ai da baba ya gane da ya bi su da ba zai gudu ba da kaza kaza kaza ba ya kaga akwai cin nasara cikin wannan to shine abinda aka yi mana bayani cikin waɗannan ayoyi sai kuma aya ta karke ita ma nan akwai ɗan sharhi a kai eh, ko da ke akwai huwa lazi arsala rasulahu bismillah والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم tabaraka تبارك وتعالى sannan Allah tabaraka wa ta'ala yi magana anan mubashiran lil yana albishir wa bayin Allah mu'minai bi nusratir rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ala aduwi taimakon da wato Allah ta'ala yi wa manzon wa manzon Allah a bisa makiyansa wa ala sa'iri ahli al-ardi da sauran mutanen ƙasa yace huwallazi Allah shine wanda arsala rasulahu bil huda ya aiko manzonsa da kiriya wa dinil haqqi da addini na gaskiya kine bil ilmin nafi da ilimi mai amfani wal amali salih da aiki na kwarai fa inna shari'a tahtamilu ala shay'ain ilmin wa amali kun san shari'a musulunci ta kunshi abubuwa guda biyu ayi ilimi ayi aiki da ilimin eh ayi ilimi ayi aiki da ilimin saboda haka Allah tabaraka ta'ala ya turo wannan addini na musulunci ne li yusirahu ala dini kulli domin ya rinja yadda ke bisa dukkan addinan da suke bayan ƙasa ala ahli jami'il adyan min sa'ir ahli al ardh duk wanda yake bayan ƙasa musulunci zai mamaye ki min arabin larabawa ne wa ajamin ko ba larabawa ba wa muslimina wa mushrikin musulmi ne ko mushrikai saboda haka ku kwantar da hankalinku ku yi aikin da za ku yi kawai wa kafa billahi shahida lalle Allah ta'ala ya isa ya zama mai kaida annahu rasuluhu wa huwa nasiruhu kuma cewa wannan manzonsa ne ko kafirai sun yadda ko ba su yadda ba kuma zai taimake ki ko mutanen da suka yi imani da ke sun taimake ki ko ba su taimake shi ba Allah zai taimake ki to kaga bangarori guda biyu kenan shi yasa aya ta karke sai Allah ta'ala ya ce Muhammadun Rasulullah yake lalle Muhammadur Rasulullah wannan aya ita ce darasinmu na gobe insha Allah ta'ala اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك واعداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا اللهم امنا في اوطاننا واصلح ائمتنا وولاة امورنا واجعل قيادتنا في من خافك واتقاك يا عزيز يا غفار اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين